Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah tsara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allah za mu kawo muku yacce zazzafan muƙabala ta kaure tsakanin Sheikh Mujtafa mai barota da Baffa Hotoro a game da maganar maganar karatun da Sheikh Profesor Ibrahim Ahmad Makar yayi inda ya bayyana cewa a shari'a ya halitta idan mutum mace idan mace ta shiga cikin tsanani na yunwa wanda ya kai ya kai ga ta wanda ya kai ta ga matakin da za ta iya rasa ranta idan ba ta samu abinci ta ci ba kuma ta buga duk wata hanya da za ta samu abinci ta rufe sai hanya ɗaya da ta riƙe tilo wanda sai ta ba da kanta tukunna za a ba ta abinta za ta ci ko za ta samu kuɗin da za ta sai abinci ta ci da shehin malamin ya bayyana cewa a shari'a ta ba da dama idan ta kai ga wannan matakin to da ta rasa ranta wanda ta ba da kanta ɗin don ta samu abin da za ta ci kada ta mutu wannan magana ta ya mutsa hazo sosai ta ashe profesor ibrahim ahmad makari wanda ta kai ga a yanzu haka ta kai ga matakin da an gwabza mukabala gajeriyar muƙabala da tsakanin Sheikh Mujtaba mai baruta da Baffa a akan haka. Ku biyo mu yanzu a wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka don jin yacca wannan gajeriyar mukabala ta kasance. A yi sauraro da kallo lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai, da muke magana? sunana mai barota malamin babba hotoro to muna magana da mai barota daga ina daga kaduna to ko ka ga littafin nawa ko za ka da da shi to wannan kuma ya rage naka to yanzu ne, yanzu bismillah me ke me ke tafa da kai me barota me ke tafa da kai abin da ke tafa da ni shine ku ne irin mutanen da Allah yake cewa yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi masu canza kalmomi daga inda Allah ya aje su Maulana Profesa Ibrahim Bakari ya zo ya yi bayani akan babun babin lalura wanda ya karanto ayoya a cikin Alkur'ani mabambanta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan idan mutum ya matsu matsuwar da za ta iya kai shi ga halaka babu laifi zai iya cin abu ko da Allah ya haramta wannan abun. Me ɓaro ta? alade me barota wanda ya kama da haka sai yake misali me barota sun zuciya saboda sun zuciya yanzu me barota zai fi halatta me barota kana ji na ina jin ka akwai wasu tambayoyi da muka fuskantar zuwa ga shi wannan malamin ɗariƙar tijaniya naku za ka iya amsa wasu daga cikinsu in ka tuna suka amsa ko ka tuna ba mu ambata maka ka amsa su tambayoyi kaman wasu iri yawwa to kaga mai baro ta shigo a kai baka san baka ji karatun mu ba to amma bari mu gaya ma tambayoyin sai ka sai mu ga zaka iya amsawa ka wakilce shi to ina jin ka yawwa to kaga an zo kan hanya wannan yayi kyau a tambaya ta farko mai baro ta ina jin ka tambaya ta farko shine malamai bayan sun faɗi wannan ƙa'ida ta abbaruratu tubihul mahzurat wannan ƙa'ida sun kafa mata dokoki sun sa mata tarnaƙi don a yi aiki da ita yadda ya dace daga cikin dokokin da suka sa mata sun ce an ya kuna fi'ilul muharrami rafi'an lid darurati bil yaqini aw bil rajih kada ka manta wannan malami naku na ɗariƙar tijjaniya yana magana game da macen da lalura ta yunwa ta kai ta matakin da lalurar za ta halatta mata wato aikata haramun shine matakin da in bata ci ba za ta mutu kama yadda ya faɗa ka gane to in bata ci ba za ta mutu sai ya ce to kuma ya halatta ta yi zina sai na tambaye shi na ce in za ta yi zina ɗin za a fara biyan ta ne kuɗin zinan ta fara cin abinci bayan ta ƙoshi kuma sai ta zo a yi zinan ko kuma sai an gama zinan sannan za a biya ta sannan yawa in aka in aka gama kana ji na mai baro ta tsaya hakuri mana barin karasa tambayar baka dama ga in amsa tambaya ta farko sai a je ta eh ai ta farkon nake son fito ma da ita ka san na san baka ganewa fa na san ka shi yasa nake son ma ita dalla dalla wato tsaya mana tsaya mana mai ɓaro ta ya kake maka idan idan ta zo yin zina ɗin ka gane ta kai matakin lalura fa za ta fito daga gida ina kuɗin mota tafiya wajen zina ɗin sannan in ta zo za ta yi zina za ta yi wanka ta shiryo ta fito ta sa hoda da jambaki ta zo ta tsaya titi sannan ita lalura ta yunwa ɗin duka za a ba wa yunwa ɗin haƙuri ta jira ta a bakin titi yunwar ta jira ta yunwar da ta kai in bata ci ba za ta mutu amma ta ba ta lokaci da Allah za ta yi zina ta samu abin da za ta ci ka gane shine yanzu tambayar da muke so dai wannan ita ce tambaya ta farko dai bismillah mai baro ta to alhamdulillah wassalatu salamu ala jama'a mai baro ta bai da network wallahi ba ni bane kun gan shi amsan da Yawwa yawwa yau ah. muna jin ka. Muna jin ka yanzu muna jin ka. Ka faɗi wata magana ba mu ji ba. Dawo daga farko. Cewa ne wa salatu wa salamu alal fatihil katimi wa ala alihi haka kan. Kaga ba fa wani iskanci za mana ba kawai amsa wannan tambayar za ka yi ba wani fatihil fatihil katimi ka zo daga daban mai wannan fatihil katimi Amma yanzu magana da muke kawai me amsar ka akan wannan. Ah, eh, eh, eh, malamin ka. Eh. Bas. Eh. Shi ba da fatawa wacin irin fatawan da shi Profesa Ibrahim Makari ya faɗa. Kaga tsaya tsaya tsaya mai baro ta tsaya ka ji. Kada ka yi wasa da hankalin mutane. Tsaya mana tsaya gaya ma wata kalma guda ɗaya wata kalma ɗaya zan faɗa ma ya haƙuri. Ina faɗa zan fitan barka ka ci gaba da zancenka. Kana ji na? kana ji na zan baka dama kai magana ɗaya ne zan baka dama ka ci gaba kawai magana ɗaya zan maka shine mala professor makari ya ba da fatawa irin ta ibn baz ko kuma makamanciyar ibn baz malaminka eh. malaminka ina ko ina jinka ina jinka ibn baz yace wa ammal wa ammal mar'atu takafu ala nafsiha alhalaka amma mace da take jin matsoron kan halaka zai faru da ita minal ju'i na daga yunwa wala tajidu man yasuddu ramaqaha ba ta samu abin da zai tushe mata in an ce arramaku shine allahazatul akiratu min alwafati tana gargara da malamai suka ce ma'anar ramaka illa man yadlubu min hazzina sai wanda zai nemi ya zina da ita ya biya ta sai ya ci sai ya ce fa innahu yasubu laha zalika na ala nafsiha to anan inji malamin bin bas yace ya halatta ta amsa kuɗin zina ta ci in ta ci domin kar ta mutu to saboda haka shi professor Ibrahim Magari ba yana ba mata umarni akan su fito su zina bane a yana fito da ilimi da qa'id wannan malaman ku na ahli sunna ma sun tabbatar da shi kamun zuwan shi professor Ibrahim Makari domin shi bin ba zamani ma yi da Shehu Ibrahim amma ya riga professor Ibrahim Makari faɗan wannan maganar idan har ya zamanta ce Ibn Baz Ibn Baz ah. tsaya mana tsaya mai barota to ya a wurin malamin Kabir Bas malamin Kabir Bas shi ya fara bada umarni in ka dauki abin abu sacewa fasit iskanci ne Profesa Ibrahim Magari yake umarni da shi, eh. shi ba ya fara umarni da aiki. Yawwa, to to tsaya mai baro ta tsaya. Jama'a ga ga littafin da bari kun ji abin da mai baro ta karanta ko yace Ibn Baz ne ya faɗa. To bari nuna muku inda maganar take ba maganar Ibn Baz bane. Wannan ba maganar Ibn Baz bace. Yanzu abin da zaka yi mai baro ta kana ji na? ina jin ka yanzu zaka ɗauko mana littafin Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz zaka gaya mana bugun da yake hannunka da shafin da yake hannunka kana ji na ni kuma yanzu zan karanta maganar da kake faɗa inda aka same ta zan kuma karanta daidai da daidai inda ka karanta din nan yace kal mar'ati la tajidu ma tasid ma tasuddu ramaqaha illa liman yazni biha wa sabruhu ajmalu la qatlu la qatlu muslimi wa wa qatluhu wa an yazniya wa fi kaga wannan matanine ne na na littafin malikiya na littafin malikiya na ba na malaman malikiya waɗanda amma ba haka ba ba ga muwafaqat ba ga almuwafaqat na na ash-shatibi ba ai ga ash-shatibi ga manya manyan malaman malikiya kana ji na tsaya tsaya mai barota za tsaya tsaya gama wannan sai kai abin da na nema a wajenka ka gane tsaya gama wannan sai kai sai kai abin da na nema a wajenka kaga larabcin da ka karanta kalmar ati la tajidu ma yas ma yasuddu rawaqaha idan mace bata samu abin da za ta toshe yunwarta da shi ba illa liman yazni biha sai ga wanda zai yi zina da ita to kaga kenan wannan maganar ita ma ta malaman fiqh bar tattaunawa ce kaga kenan za ta fara biya kenan za a fara biyan ta kenan kuɗin zina din tsaya tsaya tsaya mana tsaya mana ƙara sadi sai kai kuma ka fassara yadda za ka fassara tsaya mana kaga shi ramaku ba yunwa bane allahazatul akiratu min alwafati ita ake kira ramako a larabci baka ma san ma'anar ramako ba yunwa sunanta alju'u tsaya mana mai mai baro ta tsaya an fassara nawa sai ka fassara naka kai naka larabcin na tijaniya ni kuma in yi nawa na halus sunna tunda larabcin na kowa daban-daban ne jama'a wannan larabcin wannan larabcin da nake karantawa maganar abin tattaunawa ce ta fuskar jama'a bari ku ga wato wato kalmar ati la tajidu ma yasuddu ramaqaha illa liman yazni biha wato wato za a fara biyanta jama'a Assalamu alaikum kaga tafiya ta na wanke ƙaryar ka na tafi a ƙarya kake he ƙarya kake mai baro ta zaka tafi dai dole zare ka tafi zare ka tafi dole abinda malaman fiqh suka faɗa min mutaakhiri fuqaha'il malikiya daga malaman malikiya na ƙarshe-ƙarshe ba na farko ba ga abin da suke faɗa a cikin littafin cewa ati wai kamar mace ce la tajidu ma yasuddu ramaqaha illa liman yazini biha mace ce take cikin lalura na muguwar yunwar da ta kai matakin da za ta iya rasa ranta to ba za ta samu abin da za ta ci ba sai wanda ya ce in baki in yi zina da ke in ya ba ta za ta karɓa abin da za ta ci ba shine wannan maganar da muke ta Profesa Makaru wannan ba ita ce maganar Profesa makarba jama'a ku duba da kyau shi yasa da na tashi danna maganar Profesa Makari ban gutsuro iya inda yake magana kan ya mace ta ba da kanta ta yi fasikanci ba sai da na ce a ɗauko maganar daga inda 'yan tijjaniya suka yada ta a social media suka ce ga cikakkiyar suka ce ga cikakkiyar to daga nan na ce bari danna wa mutane ku ji inda ya faro zancen to alhamdulillah 'yan uwa cika ta kasance kenan a gajeriyar muƙabala da aka fafata tsakanin Sheikh mujittafa Mai barota da Baffa turo a kan wannan magana ta karatun da a Sheikh Profesor Ibrahim Ahmad ya makaryayi game da halaccin mace ta ba da kanta ta ba da kanta don ta samu abincin da za ta ci don kada ta rasa ranta da sauransu an ji da yace wannan mukabala ta kasance a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zamancin mu tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wayarwa da al'umma kai akan shaɗin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu